da yawan addu'a zuwa gare shi kuma yau shine shiri na biyu mu sani ubangiji tabaraka wata'ala ya sanya mana ambatonsa a matsayin ibada kuma annabawa da salihan bayi sun ambaci Allah tabaraka wata'ala kuma sun yi umarni a ambata hatta tsuntsaye da muke gani da duwatsu da bishiyoyi duka suna ambaton Allah amma mu bayi mutane da aljanu mu aka kallafawa ibada kuma mu aka ɗorawa mu zauna mu dinga ambaton Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya jiyar da sahabbai tasbihin tsakwa da ya ajiye da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace saurara sai suka saurara suka ji su suna yin tasbihi wannan ya gwada cewa akwai abubuwa da yawa da Allah ya sanya suna ambatonsa to balle mu da aka wajabtawa kuma aka sa mana lada a kai annabi sallallahu alaihi wasallama yace na san wani dutse a makka da in na wuce ina jinsa yana ambatar Allah hatta duwatsu daga cikin mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an hore masa yana iya jinsu a yayin da suke ambaton Allah to wata rana sai wani balarabe daga wajen makka ko daga wajen madina sai ya zo wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko da ya zo daga ƙauye shi tambaya ya zo sai ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne ya fi falala wanda zai je na dinga yi abubuwan shari'ar musulunci a ce a yi kaza a yi kaza hukunci hukunci suna da yawa kuma sun min yawa amma wani aiki ya kamata in je in keɓe wanda ya fi falala in riƙe shi in yi ta yi a cikin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kada ka bari harcen ka ya bushe daga ambaton Allah yadda harce yake jige kowa ya san harcen sa a jige to kar ka bari a ce harcen ka ya bushe daga ambaton Allah ma'ana ka rabu da ambaton Allah iya abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ya rike shine yawan zikiri da kuma ambatan Allah Shekul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa idan bawa ya raba zuciyarsa da zikiri to yana kan hatsari misali kamar kifin da aka raba shi daga ruwa idan ka raba kifi da ruwa yaya kake tsamman rayuwar kifin za ta kasance bayan ya fita a ruwa to haka zuciyar bawa take mutuwa murs idan baya yawan ambaton Allah sai ga mutum ya zama fasiki ko ya zama mujrimi ko ya zama mai yawan sabo ko baya yawan ibada ko yana da kasalar ibada ko ko yana yin wani abu wanda alama ce karar cewa ya yi nesa da imaninsa kuma ya rabu da imaninsa me ya jawo masa wannan rashin karancin ambaton Allah tabaraka wa ta'ala haka ne shekul islam ibnu taymiya yana cewa yawan zikiri yana ƙara natsuwa a mutum duk mai yawan zikiri zaka ga natsatsi bai da hauragiya da gido da hayaniya a rayuwarsa sannan yawan ambatan Allah yana raya zakata idan zuciyarka tana raye duk aikin Allah za ga yana baka sha'awa kuma ana yi da kai idan zuciyarka tana mace da zaka gane kana sha'awar ayyukan sabo kana kyamar ayyukan alheri duk mutumin da yake gujewa alheri yake kin yin ayyukan da'a a Allah to alama ce na cewa shedan ya ci nasara a kansa ya ne nisanta ko ya gafala ya zama gafalalle baya amfanin kansa bai amfanin al'umma bai amfanin addini to wannan zuciyar ta riga ta lalace to musabbabin abin da yake jawo lalacewar zuciya da gurɓacewar zuciya da lalacewar tunani shine karancin tuna Allah da ambatonsa yana da kyau mu dinga tuna ubangijinmu tabaraka ta'ala kuma mu dinga ambatonsa Imam Ahmad Allah ya mishi rahama ya ruwato cikin wani hadisi yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yawan zikirin Allah yana jawo bawa samun tsari daga azabar Allah can mai yawan ambaton Allah to Allah zai tsare shi daga azabar lahira kaga a duniya yayi rayuwa mai daɗi a lahira zai yi rayuwa mai daɗi saboda kowane lokaci Allah yana cikin zuciyarsa in dai yana tafi ko yana zaune ko yana tsaye ko yana mu'amala to za ka tarar tasbihi yake da godewa ubangijinsa baraka wa ta'ala da ambaton Allah ta'ala a cikin al'amuransa haka nan ubangiji wata wata'ala yana kankare zunuban bayi idan suna yawan neman gafara ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya ce subhanallahi walhamdulillahi sau ɗari to Allah zai sa a kankare masa zunubansa subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah dan uwa mai sauraro ka ambata subhanallah walhamdulillah in ne ka zauna kai waɗannan guda ɗari kaga ambato ne daga cikin ambaton Allah to annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa Allah zai ba da umarni akan kare maka zunubanka mu sani wanda duk Allah ya ni'imta shi ya masa baiwa da yawan ambaton Allah to Allah zai nisanta da shi daga yawan wasu wasi Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tsare da shi daga haɗarurruka da masifu Allah zai tsare shi daga sharrin wani ko ne ya tozarta ko ya wulakanta shi ko ya ci galaba a kansa neman tsarin Allah a cikin jin daɗi da cikin wahala da cikin matsatsi da kunci da wahala duka ibada ne gashi ka shiga damuwa ka nemi mafita a kan damuwarka amma saboda ya rahama irin ta Allah tun da dai Allah ka ambata to Allah sai ya baka ladan ambatonsa ya yaye maka damuwarka kuma ka ci modiyar zikirin da kai so da aka 'yan uwana kada mu sake da yawan ambaton Allah face mu nayi mu sani yawan ambaton Allah yana haska rayuwar mutum yawan ambaton Allah yana sa mutum ya samu sauki a kabari ranar alkiyama a wajen tambayoyi yawan ambaton Allah yana sa mutum ya tsallake sirati cikin sauki yawan ambaton ubangijinka tabaraka wa ta'ala yana tserar da mutum daga kowace irin fitinar zuciya ta munafurci ko hasada ko kyashi ku duba annabi Yunus ibn Matta da ya shiga cikin damuwa matsala ta same shi har ya shiga cikin kwale har ya fada cikin ruwa har kifi ya haɗiye shi cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan addu'a ita ce wadda annabi Yunus yayi kuma ɗaya ce daga cikin tasbihi ko ambaton Allah da ake so bawa ya rike yana yi a cikin kowane al'amuransa na rayuwarsa waɗannan kalmomi da muke ambatawa na ambaton Allah ambaton Allah ko zikirin Allah zikirin Allah to kashi biyu ne akwai zikiri na nau'in ibada da aka ce je ka kai kaza za a rubuta maka lada in dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to je ka faɗa za a baka lada nau'i na biyu akwai gurare da ba a so ka taka su ko ka je wurin ko ka zauna ko kai wata mu'amala sai ka ambaci Allah misali duk mutumin da zai shiga bayi ya zagaya ban ɗaki ana so in zai shiga ya ambaci Allah in ya fito ya ambaci Allah in mutum zai shiga masallaci ana so in zai shiga ya ambaci Allah in zai fito ya ambaci Allah in ɗan kasuwa ya salama da gidansa ya fita ya tafi kasuwanci in zai shiga kasuwa akwai abin da ake so ya ambata na sunan zikiri haka nan idan zai fito daga kasuwa idan ana ruwan sama ana so mutane su yawaita addu'a da neman tsarin Allah da neman taimakonsa in kana kan bulaguro kada bakinka ya shiru Ka yi ta kabbarori yi ta ta habidi kana gode wa Allah ka yi ta ambaton Allah to wayannan abubuwa Abu Huraira ne ya ruwaito su daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya bayan ɗaya cewa kowanne akwai irin zikirin da ake masa wannan zikiri na sha faɗa mana Ibn al-Qayyim yana cewa ko dai kai sakaci ka jahilce su baka san su ba kaga baka samun lada da fallan da Allah ya tanada maka ko kuma ka san su ka karanta su ka iya amma shagala da tawaya da kasala ya hana ka kai wannan ya gwada baka rabauta ba kuma kayi asarar damar da Allah ya baka na ka zauna ka ambace shi idan muna kan wannan kalubale to ba za mu zauna ba face muna yawan zikirin Allah sayyidina aliyu Allah ya kara mishi yadda aliyu dan abi talib yana cewa munafikai ba sa yin addu'a ko za su sai dan kaɗan na hana tsoni dan kar a ce ba su yi amma ba sa iya zayawa su ambaci Allah da haka in ma kana so ka kubutar da kanka daga munafurci to ka dinga yawaita addu'a Ka'abu shi ma Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wanda yake yawan zikiri in dai kana yawan askar to Allah zai kubutar da kai daga munafurci duk lokacin da aka ce wani munafiki ne to kyale ka ba shi hanyar kubuta daga munafurci yawan ambaton Allah so da kaga ashe zikiri yana yin abubuwa da yawa a rayuwar mutum wanda musulmi na kwarai bai kamata ya bari ba face ya je yayi Abu Sarrin Allah ya ƙara masa yadda yana ba da labari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi soyuwar kalma a wajen Allah ta'ala shi ne kashe, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi lasu. to kuma ɗaya ne daga cikin mi ɗaya ne daga cikin ambaton Allah ma muslim ya rawaito da wannan hadisi an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mafi falala ta kalma abinda mutum zai tsarkake mala'iku da bayin Allah da su sai annabi ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi lasu. so da aka ashe wa'annan tasbihohi da insha Allah a nan gaba za mu shiga mai fashin baki gurgudan hali akan abin da ya shafe su su ne cikin shimfidar mu da suke gwada mana cewa in dai mutum ya rike su ya rike sigifari yana yawan yin su sassahu bayan yayi sallah asbahi yana yi bayan yayi isha ya shiga gida ya fanta, ko lokacin da ya tashi kiyamul layli ko bayan sallolin farilla ko lokacin da ya samu dama zai yi sallar walha ko kuma a kowane lokaci ya zauna yana ta ambaton Allah to insha Allah zai ga alheri mai yawa ya sauko gare shi zai samu taimakon Allah a kowane al'amarinsa kuma in sha Allah Allah madaukakin sarki zai bashi kariya kuma shedanin aljani da shedanin mutum ba zai ci galaba akan mutumin da yake yawan ambaton Allah ba yawan ambaton Allah yana bude zuciya ya lwata kirjin mutum kaga mutum ya zama mutumin kirki mai dada dan kalamai mutum ya zama mutumin kirki mai fatan ya taimako ba a taimake shi ba mutum ya zama mutumin kirki wanda zai tsaya a lamarin Allah to tushe da sirrin samu